manuniya. Duk sukuwar sukar sanata rufai sana hangan da aka hanga yana rabon tukwane da likafani sanatan ya ce ai da yawan lokuta ma bashi yakan ci don kada kawai abubuwa su gwajibe. wallahi madina billahi la ziyara illa madina da yawa abubuwan nan bashi na cinai ai duk wannan jahilci ne ko kiyayya amma bai damu ba dan haka nake kula da kanin shi iya na. game da cikar gwamnatin shugaba Tinubu shekara guda a kan madafin iko cikin wannan wata da muke ciki kuwa mafasa baki ne ke cewa ai tun farkon gwamnatin ne ma dai aka rafka tuntube yanzu maganar da ake asibiti an janye tallafi ilimi an janye tallafi lantarki an janye tallafi makon da ya wuce ya janye tallafi akan kayan masarufi sai dai kuma tsohon kwamishina a tsohuwar gwamnatin gandujan kanawa ya ce ai Tinubun ya tafka ayyuka duk da yake ya karɓi gwamnatin a kwararrabe. A cikin kaso ɗari na Boko Haram da masu garkuwa da mutanen nan zuwan wannan gwamnati an samu sauki da kaso sama da kaso goma sha uku bisa ɗari. Gwamnatin Bola Ahmed Tinubu kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku zaci cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan bayyana gaskiya babu wani raɓe-raɓe. Shiri na ɗari da saba'in dindin cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan fayyace abubuwan da suke so su ga an lullube. Lullubin kuma shine kotu ta yaye wa shugaban majalisar dokokin jihar Bauchi lokacin da ta yanke hukuncin cewa dole sai an sake sabon zaɓe. sai dai kuma da yake ungulu ta koma gidanta na tsamiya manuniya ta nemi yadda yadda honorable abakar suleiman din ya sake komawa kan kujerar shugabancin majalisar dokokin jihar Bauchin da a farko kotu ta karbe. to gaskiyar magana wannan abu na farko dai allah haka ya ga ma. lokacin da abin ya faru muna abuja muna wani workshop abin ya faru a lokacin har ya kasance abin ya shafi ma taron da muke a lokacin kusan ma ba a ci gaba da shi ba saboda alhini da kuma tausayawa da su yan uwana yan murta suka musamman suka taho gaba da suka sami ni har gida kuma suka tabbatar mun su suna nan tare da ni ɗari bisa ɗari eh, kuma Allah kai mu na ci zaɓe na gama komai suna nan za su maida ni akan kujerata. to haka Allah ya kuma aka yi zaɓe kuma ba ma wai da kan kujera ba tun banna ƙasa din nan bana bana da malsa bana abin nan muna tare da su duk wani taimako da wani abu da ya dace a ringa yi wanda baya majalisa ana yi min shi nan daga baya kuma Allah ya yi muka ci zaɓe muka dawo A cikin ikon Allah kuma suka yi ajiye suka yi amfani da maganar da aka yi farko kuma aka yi saukai resigning aka sake sabon zaɓe inda dukkan uh, yan majalisa suka zaɓe ni da sake dawa. Shi kuwa sanata Rufa'i Sani hangan jihar Kana wanda ya yi rabon likafani da tukwane aka dinga sukuwar suka shi ci gaba da raddin ragargazar waɗanda suka wannan suka yana mai gaya musu cewa yana kallon mutanen da suka dinga yi mai shagube. Shi budget ba dole gwamnati ciki financing kuɗi su fito a abubuwan nan ba sai wanda aka zace da har yanzu ba kwaya ɗaya a cikin aikin constructive project ɗin da aka yi. sai titina wanda muka je tun daga sun fito mun je an kaddamar da su kuma sai gininnika da zamu yi wani wajen mun je an nuna wa su wanda za su gina to wannan ya kamata mutane in sa so su soke ni sai ya kamata su duba su ga gashi an kaza ban yi ba ko an kaza ne musu kwange in ba haka ba ai duk wannan jahilci ne ko kiyayya amma bai da ba da haka nake kula da kayan shi iya na. wallahi madina billahi la ziyara illa madina da yawa abubuwan nan bashi na cinai me yasa ka ci bashi tunda an ce akwai kuɗaɗe aka ware muku ku sanatocin najeriya daga kasafin to kin ta ne da mutane kin san mutane da suka ambata kuɗi kamar ƙasa wayansu mutane da suke ambata kuɗi su ce biliyan kaza in ka kawo ka jira musu miliyan din nan sai su su musu mutuma ma saboda gigicewa sai su hau kace bai san su ba sai faɗa a baka amma to da ake ware mana biliyan kaza biliyan din za zuwa danka mana ai na ayyuka ne ana wara aikin biliyan kaza eh amma gawa ga mazaɓun gaba ɗaya najeriya to kin san an ce ita karkacin kuka ta fi daɗin hawa mu 'yan majalisa abin da sa saboda muna kusa da mutane an fi rena mu an tsanan mu. A daidai lokacin da ake gab da gangara gangarar garkame kofar shanye shekara guda da rantsar da shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu wasu masana sun ce ai abubuwa sun riga sun rincaɓe. Mafashin baki kan al'amuran yau da kullum barista Elzubar Abubakar na cikin masu cewa ai cire tallafi a kusan komai a Najeriya ne yasa abubuwan duk suka bi suka kwakkwaɓe. Kasan lokacin da Ahmad Bola Tinubu zai nemi shugabancin Najeriya. A da yawa an yarda cewar yana da ƙwarewa saboda irin mulkin da ya shimfiɗa a Lagos. Ba su san cewar an ƙaƙaba ma mutanen Lagos haraji ne daban-daban ba, ta yadda su ne suka kai ga ginin garin. To su can kuma suna da kuɗi, kuma bashin da gwamnatin Lagos take ciyowa da kuma kasancewar dukkan bankunan Najeriya headquarters a Lagos a suke da kuma a yadda tattalin arzikin Lagos yake ya ba da damar cewa ko an kakaba irin waɗannan harajin da yawa mutanen Lagos ba su cika ganewa ba don haka shi ma sai aka ba shi kyakkyawan tunani akan cewar zai shimfiɗa mulki mai kyau a Najeriya. To Najeriya kuma ba Lagos ba ce, to da ya zo ya zama shugaban ƙasa Allah ya bashi, ran da aka rantsar da shi, tun bai je ofis ya ga me ke cikin ofis ba, sai kawai ya ce ya janye tallafin mai. To wannan janye tallafin mai tun daga ranar, Najeriya ta tsunduma cikin wani irin halin kakani kakanikayi ga matsi ga tsanani ga wahala ga talauci ga yunwa mutane ko'ina suna ihun cewar rayuwa ta yi tsanani to wannan abin maimakon ya kalli wannan a ce an gyara sai kuma aka ƙaƙaba haraji ga fannoni daban-daban aka janye tallafi a fannoni daban-daban. Yanzu maganar da ake, asibiti an janye tallafi, ilimi an janye tallafi, lantarki an janye tallafi. Makon da ya wuce ya janye tallafi akan kayan masarufi. Sai da kuma tsohon kwamishina a tsohuwar gwamnatin gandujan jihar Kanawa Malam Mukutar Ishaq ya kasai ya ce ai gwamnatin shugaban kasa Tinubu ta yi rawar gani saboda bayan sabbin gini ma ta tabbatar da ta bi guraren da aka samu matsala ta yi yaɓe. Kalubalantar da wasu 'yan adawa suke yi game da maganar gwamnati ta shekara guda babu abin da za ta nuna. Su ne dai ban san abin da ta yi ba wanda za a iya nuna a gani na farko lokacin da muka karɓi gwamnati ai akwai tsari da bankin tarayyar najeriya ya zo da shi wanda yake kana da kuɗin ka zaka je banki ka kasa samun naira dubu biyar ko dubu goma ma ko da miliyan nawa kake da ita ko a bankin nan mai girma bola ahmed tinubu yana zuwa ya sauke wannan tsarin ya ce kowa ya je banki ya karɓi kuɗi adadin abin da yake son ya karɓa matukar yana da su a ajiye sannan ya daidaita albashin ma'aikatan lafiya da albashin ma'aikatan shari'a sannan kuma ya bullo da tsari na bawa matasa tallafi akan harkar ilimi an bullo da da tsari na bada tallafi akan harkar noma ga tallafi da ake bayarwa akan harkar wato karfafawa mutane gwiwa su samu sana'ar yi musamman marasa karfi wanda ake bada gudunmawar naira dubu hamsin hamsin sannan akwai magana harkar tsaron nan a cikin kaso ɗari na boko haram da masu garkuwa da mutanen nan zuwan wannan gwamnati an samu sauki da kaso sama da kaso goma sha uku bisa ɗari yanzu ga gidaje da aka fara aiwatar da aikin a cikin wannan watan wanda za a gina gidaje dubu biyar biyar wannan gidajen nan da za a gina dan kwangilar da aka ba shi ya samu ta gomashin alheri sannan masu sai da kayan gini kai hatta masu sai da kunu da gida da zogale da fiyo wata da lemo duk wa'annan mutane karfin arzikinsu ya farfado a wajen wannan aiki da za a tafiyar da shi ina tabbatar ma da cewa gwamnatin bola ahmed tinubu kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma za ta ci gaba da biyan kuɗin sabulu insha allahu rabbi. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya sai dai ko idan sun yi sa'ar sake lashe zaɓe. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shida ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin kamar dama don su kaɗai kawai aka keɓe. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi bayan ta tabbatar da ta bi duk wata ƙura ta kakkaɓe. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.